أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin asabar biyar ga watan rabi'un al'awwal hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da 27 ga watan Disamba shekara ta 2014 wannan shine kaset na hudu daga cikin jerin giyar karatuttukan littafin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wallafan shekul Islam a Sani Ibn Qayyim al-Jawziyya Allah ubangije ji ganshi da gafara wannan littafi ne dake kokarin tattara gaba daya al'amura da suka shafi rayuwa Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama da karantawar shi da al'adun shi da zamantakewar shi da jama'a da yadda yake hulɗa da kafirai da yadda yake hulɗa da musulmai ya yake cin abinci dukkanin abin da ke da alaka da annabi sallallahu alaihi babu shakka wannan littafi yayi bayanin shi dalla dalla littafin malamai suna kirga shi a matsayin mausu'a ce ta tarihin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sannan wannan karatu ɗaya ne daga cikin karatuttuka na mashru'i na wannan makaranta mai albarka ta darul hadisi salafiya wanda ke nan zariya a najeriya ma'ana ci gaba ne da ayyukan karantarwa waɗanda babban malaminmu a sheikh muhammadu al'awwal adam al'albani rahimahullahu ya kasance yana gabatarwa a rayuwarsa waɗannan karatuka gabaki ɗayansu mallaka ne na wannan makaranta kuma suna ƙarƙashin kariya ta dokar 'yancin haƙƙin mallaka ta ƙasa ƙarƙashin haka bai halasta ga wani mutum ko wasu jama'a ko wata ƙungiya su naɗa ko su juya ko su kwafa ta wata hanya ta gargajiya ko ta zamani ba ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba Allah ubangiji ya samu dace jama'a da ke bin wannan karatu idan ba su manta ba muna ta tattauna masail da wannan ainihin malami mai tahqiqi shine Sha'ibul Arnaud shi da dan uwansa Malam Abdul Qadir arnaud suke ta kwararo mana a cikin muqaddimar da suka yi wannan tahqiqi na bugun maktaba ta ainihin muassasatul risala a wancan karatu mun fara jin bayani da suke mana dangane da min ara'ihi fil aqidati wal fiqh bayani akan wasu ra'ayoyi wasu fatawoyi wasu ainihin maganganu da ibn al-qayyim yake da su a cikin aqidar musulunci da kuma ainihin fiqhu na addinin musulunci ma'ana suna rairayo mana ire-iren maganganun shi da fatawoyin shi da irin ijtihadat da yayi da irin taujihat da yayi a fiqhu da kuma aqida zamu tashi a inda malam suka ce wa mazhabuhu fi sifatillahi subhanahu mazhabin ibnul al-qayyim game da siffofin Allah madaukakin sarki shine al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu shine mutun yayi imani da abinda Allah ya siffanta kanshi wa wasafahu bihi rasuluhu da kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya siffanta Allah madaukakin sarki da shi wa ijra'uha ala zahiriha la'iqi bi jalalillahi ta'ala da kuma gudanar da waɗannan maganganu waɗannan siffofi da Allah ya faɗa game da kanshi ko manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi ya faɗa game da Allah madaukakin sarki a gudanar da su ala zahiriha a bisa zahirin ma'anarsu Allah iki bi jalalillahi ta'ala wanda zai dace da darajar ɗaukakan Allah maɗaukin sarki min ghairi tahrifin ba tare da an canza an murɗe ma'anar ba wala ta'atilin ko kuma ayi watsi da ma'anar ba wa min ghairi takyifin ba kuma tare da an ce ga yanayin abun ba wala tamsilin ko kuma ainihin wato a ce kamar irin siffarwa ne fa inna Allah ta'ala a'lamu bi nafsihi min kulli ahadin domin kuwa Allah madaukakin sarki ya fi sanin kanshi fiye da kowa wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a'lamul khalq kamar yadda kuma manzon Allah tsira da aminci su tabbata a gare shi ya fi kowa a cikin halitta sanin Allah famata waradan nassu min alkitabi aw as-sunnati as-sahiha bi ithbati sifatin aw nafiha don haka a aqidar malam ibnu qayyim duk sa'ad da wani nassi na ya zo ko wata ingantacciyar sunna zo ta tabbatar da wata sifa au nafiha ko ta kore wa Allah wata siffa fala yajuzu li ahadin al'udulu anhu bai halasta ga wani mutum ya karkata ya bar wannan magana ba ila qiyasin zuwa ga wani kiyasi au ra'ayin ko ganin wani ba wal kalamu fi sifati sannan ibnul qayyim yana da magana akan cewa zantuttuka da mutane suke yi dangane da sifofin Allah far'un anil kalami fi dhati reshe ne dangane da magana akan asalin zatin Allah yuhtaza fihi hazuhu ana karkata ne abu sawun magana akan zatin Allah haka ake bi wajen magana akan siffa Allah wa yuttaba'u misaluhu kuma ana bin misalin zance ne na zatin Allah game da sifofin Allah fa idza kana isbatu dhati ithbata wujudin idan ya zama magana da mutum zai iya tabbatar da cewa akwai Allah zatin Allah yana tabbatar da samuwar Allah ne cewa akwai shi la ithbatu takyifin ba wai yana so ya kwatanta yanayin Allah bane fa kadhalika ithbatu sifat hakanan dangane tabbatar da sifofi su ma ithbatu wujudin za a tabbatar da su ne cewa akwai su la isbatu takyifin ba wai tabbatar da yadda suke ba a ƙasa shine mala ce masu taliki suka ce haza huwa al-madhhabu HaKahu haqahu al-khattabi wa ghayruhu an salaf wannan shine mazhabin da al khattabi Abu sulaimana kenan da shi da waninsa suka hakaito shi daga malaman magabata cewa suna faɗan sifofin Allah yadda suke ba sa canza su ba sa rage musu ƙaimin ma'ana ba sa kwatance ba sa ƙoƙarin fahimtar su fiye da abin da nassin ya faɗa wa huwa akhiru qawli abil ma'ali al-juwayni shaykhul imam al-ghazali kuma shine ma ƙarshen zantuttuka da aka samo daga Abulma'ali ma'ali al-juwayni wanda yake malamin su imam al-ghazali sarraha fi ya faɗa ƙarara a cikin annizamiyya sunan littafin shine a cikin shafi na ashirin da 23 zuwa da hudu cewa bil ya faɗo ƙarara ya ce ya bai kamata ba ya hana min ta'awil sifat kar a sake a fassara siffofi al-khabariyya waɗanda suke bada labarin yadda Allah yake wa zakara anna hadha ijma'u salafi kuma ya ba da labari a cikin littafin cewa wannan ijma'i ne daga gurin magabata wa anna ta'awil law kana musawwagan aw mahtuman lakana ihtimamuhum biha a'zamu min ihtimamihim bighayriha cewa kuma tawili da mutane suke a cikin siffofi wanda suka zo baya suna ƙoƙarin fassara sifofin Allah maɗaukakin sarki da yi musu tawili da a ce wannan abin daidai ne da sahabbai na farko da ta'abi'ai da sun fi ba da muhimmanci fiye da wannan abin fiye da komai bayan shi wa qala al-allamah ibn abidina fi radd al-muhtar a cikin ainihin juz'i na ɗaya shafi na biyar wa hal wasfuhu ta'ala bir rahmati haqiqatun aw majazun an al-in'ami aw an iradatihi yace shin siffanta Allah da ake yi a ce mishi Ar-Rahman shin rahmat ce da gaske ko ko majazi ne kawai ana faɗa ne yadda za a fahimta nuna watin ma'anar yana da bayar da ni'ima ko kuma yana nufatar ni'ima ga bayi li'annaha min al-a'radin nafsaniyya saboda ita rahama na daga cikin abubuwan da ke bujuro ma zuciya al-mustahilati lillahi ta'ala wanda kuma abu ya bujiro mu zuciya sannan ya kauce mata yadda yake mana mu ƴan adam to ya kori daga barin Allah madaukakin sarki to shin a ce siffanta Allah da mai rahama da gaske ne ya da rahama domin rahama na nufin taushin hali da wato zuciya ta raurawa dan tausaya ma dan uwa ko wani abokin rayuwa to shin Allah ma in an ce mishi ar-rahman za a siffanta shi da irin wannan siffa wadda siffa ce ta bil adama fa yuradu ghayatuha ya zama ana nufin asalin ita wannan siffa din sai malamin ya ce almashhuru athani abin da yake ya bugari wanda mutane suke faɗa shine na biyun nan cewa rahama Allah ba da gaske bane wai rahama Allah kawai kinaya ce akan ni'ima da yake bayarwa da nufatar ni'ima da yake ta samu gabayi wata haƙiƙul awwalu amma tsantsar gaskiya shine zance na farko cewa da gaske ne sifar rahama ga Allah da gaske ne ta tabbata gare shi a irin yadda Allah yake santa li'annar rahmata min al qaimati bina domin rahama na daga cikin ainihin siffofi wanda suke tsaye akan wala yalzamu kaunuha fi haqqihi ta'ala kadhalika hatta takuna majazan yadda rahama take a wurin mu ba zai yiwu a ce haka take a wurin Allah ba ballantana ai maganar majazi sunan ne kawai ya iri daya amma sifar ba iri daya bace walam yaqul ahadun okay kal ilmi wal qudrati wal iradati kamar yadda ilimi da iko da ainihin nufatan abu duka siffofi ne wa ghairiha min sifati da wasu siffofin daban ma'ani hal qa'imatu bina min al a'radi muna da su waɗanda suke tare da mu ba irin na Allah bane walam yaqul adun innaha fi haqqihi ta'ala majazun kuma Allah madaukakin sarki babu wanda yace waɗannan siffofi na ilimi da kudura da irada ga Allah madaukakin sarki majazi ne su babu wanda ya faɗa haka qala al-allamatu al-alusi fi tafsirihi al-kabir hakanan alusi a cikin tafsirin sa mujallad na 1 shafi na 56 yace kaunur rahmati fil lugha riqqatul qalbi inma huwa fina kasancewar rahama a yaren larabci shine saukin zuciya saukin hali to wannan game da mu ne kawai yan adam wa hadha la yastalzimu irtikabal tajawuzi inda isbati halillahi ta'ala wannan kuma ba zai hukunta a ce wai a fara tunanin ai ba rahama ake nufi ba idan an zo tabbatar da wannan sifa ga Allah madaukakin sarki la'anna hina idin sifatun la'ikatun bi kamali zati domin duk sanda zaka danganta rahama ga Allah madaukakin sarki to a lokacin kana danganta wata sifa ce wacce take ta dace da cikar zatin Allah kasairi sifatihi kamar yadda dukkanin sauran sifofin shi sun dace da ainihin rahama Allah da cikar kamalarsa wa ma'azallahi an yuqasa bi sifatil makhluqina Allah ya tsare mu daga mu siffanta shi mu yi kiyasin siffofinsa da irin na halittu wa aina turab min rabbil arbab yo ina zaka hada ƙasa dan adam wanda daga ƙasa aka yi shi ina ma zaka kwatanta shi da Allah ubangijin ainihin wato halittu gaba daya ولو أوجب كون الرحمة فينا رقة القلب ارتكاب المجاز في الرحمة الثابتة له تعالى لاستحالة اتصافه بما نتصف به yace ko ko koda a ce kuwa wato kasancewar rahama a wajenmu shine saukin zuciya wannan zai sa mu afka zuwa ga kokarin cewa rahama dangane da Allah majazi ce saboda rashin yiwuwar a siffanta Allah da irin wannan siffa فليوجب كون الحياة والعلم والإرادة والقدرة والكلام والسمع والبصر da wannan zai wajabta dole da rayuwa da ilimi da irada da kaddara da magana da ji da gani waɗannan sifatin sab'a da su ma 'yan ash'ariya suka yarda da su da ya wajaba ma na'lamuhu min hafina tunda mun san muna da irin su da ya wajabta mana irtikabal majazi aidan fiha da su ma sai a ce majazi ne ba da gaske bane idza asbatat usbitat lillahi ta'ala asan da zaka tabbatar da su ga Allah madaukakin sarki wa ma sami'na ahadan qala bidhalika ba mu taba jin wani ya faɗi haka ba wa ma nadri mal farqu bayna hadhihi wa tilka kuma ba mu san bambancin waɗannan bakwai din da waccan guda ɗayan ba wa kulluha bi ma'ani hal qa'imati fina yastahilu llahi ta'ala biha dukkaninsu dauke da ma'anoninsu waɗanda suke tare da mu zai yiwuwa a siffanta Allah da su fa imma an yuqala ko dai a ce birtikabil majazi a ɗaura waɗannan siffofi gaba ɗayansu a ce majazi ne fiha dukkaninsu kulliha gaba ɗaya idza nusibat ilaihi azza sha'anu matukar ka danganta su ga Allah aw bi tarkihi kadhalika ko kuma a bar su da ma'anarsu yadda suke wa isbatiha lahu haqiqatan a tabbatar da su ga Allah yadda suke bisa hakikan su bil ma'ana la'ika bi sha'ani ta'ala bisa ma'ana wacce za ta dace da Allah madaukakin sarki wal jahli bi haqiqati tilka al da kuma gazgata cewa ba a san asalin ya suke ba gwargwadon abin da Allah ya sanar mu ne kawai za a faɗa game da su kal jali bi haqiqati zati kamar yadda ba mu da ilimi cikakke akan haqiqar zatin Allah mimma la ya'udu minhu naqsun ilayhi subhanahu wannan baya jawo wani ainihin na ƙasa ga Allah madauke sarki bal zalika min izzati kamali wannan na daga cikin cikar izzar Allah wa kamali izzatihi da kuma ainihin wato girman izarsa, wal azizu an darkin idraki idraku kuma kasa riskan abu yana nufin ka riski iya abin da zaka iya sani akan shi fal falkaulu bil majazi fi ba'adin, dan haka a ce wasu daga cikin sababin Allah majazi ne wal haqiqati fi ukhar wasu kuma a ce da gaske ne la arahu fil haqiqati illa tahakkuman bana ganin shi illa wato azarbabi wuce makadi da rawa a takaice wannan dogon sharhin da suka kawo anan kokarin tabbatar da cewa ne har malaman da ake ganin su manya a cikin ash'ariyanci sun tabbatar da cewa lalle sifofin Allah ga baki ɗayan su ana tabbatar da su ne a yadda suke ba tare da an canza musu ma'ana ko an rage musu faɗin ma'ana ko an yi ta'awili ko an yi ta'atili ko kuma a ce bari a kwatanta ba za a faɗe su yadda suke a wuce babu sharhi babu ra'ayi babu canza ma'ana babu wata fassara wannan shine aqidar musulmin farko su annabi da sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautawa kuma mu ma ƴan salafiya akan wannan aqidar muke shine aqidar musulmi ahlus sunna cewa ba a sharhin siffofin Allah madaukakin sarki ba a canza musu ma'ana ba a murde ma'anarsu ba a ta'awilinsu Allah ya sa mu dace wayara har ila yau daga cikin mazhabin ibnul qayyim wayara kama huwa mazhabu ahli sunnati wal jama'a yana da ra'ayi kamar yadda sauran malaman ahli sunna suke da ra'ayi cewa anna fusaqal muslimina ma'ahum ba'dul imani wa asluhu cewa fasikai daga cikin musulmai musulmai masu yin zunubi wanda suke shan giya ko suke zina suke caca suke ƙarya suke cin amana suke yin algushi tun riba suke saba wa iyaye masu barin sallah masu kin bada zakka da wanda suke sauran ayyuka na fasikanci a cikin musulmai to suna nan da ragowar imaninsu da kuma asalin tushen imani na tare da su sabanin maganar khawarija waɗanda suke fitar da musulmai daga cikin musulunci da zaran sun yi sabo wannan ya saba wa aqidan musulmai musulmi idan yayi saɓo, yana nan da asalin imani da kuma wani ɓangare na imani walaysa ma'ahum jami'ul imani amma ba su da cikakken imani alwajib wanda shine asalin abin da ya zama wajibi su allazi yastawjibuna bihil janna, wanda da shine za su cancanci aljanna wa annahum la yukhladuna fin nari sannan kamar da yadda sauran aqidar musulmai take cewa musulmai masu sabo za su shiga wuta amma ba za su tabbata a wuta ba bal yukhraju yakhruju minha man kana fi qalbihi mithqalu habatin min imani cewa ita wuta duk wanda yake a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon girman ƙwayar dawa ko ƙwayar gero na imani a cikin zuciyarsa to Allah zai fitar da shi daga wuta bayan ya mishi azaba na gwargwadon zunubansa aw misqala khardalatin min imani ko kuma a ce ma gwargwadon hardala shine gaman gwargwadon ainihin abin da bai kai ƙwayar gero ba dan bantare haka na imani wannan mutumin zai fito daga wuta da izinin Allah wa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama iddakhara shafa'atahu li ahli al-kaba'ir min ummati ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taskace wani ceto na musamman wanda zai yi ma mazuwa manyan laifuka daga cikin al'ummarsa masu aikata manyan laifukan nan da ibnu abbas yake cewa sun fi kusa da 70 fiye da kusancinsu da bakwai daga cikin ambaci wasunsu mutane daga cikin musulmai wanda suka mutu suna aikata ire-iren waɗannan zinuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taskace musu wani ceto na musamman da zai fito da su daga wuta Allah ya tsare mu Wayara yara anna sharra la yadkhulu fi shay'in min sifati Allah ta'ala sannan ibnu qayyim a cikin aqidarsa yana da ainihin mazhabi mai cewa babu wani daga cikin siffofin Allah wanda sharri ke shiga cikin siffar wala fi af'alihi sannan Allah baya aikata sharri wa kama la yalhaqu zatahu tabaraka wa ta'ala kamar yadda sharri baya riskar ainihin zatin Allah madaukakin sarki wa wama yaf'aluhu min al'adl bi ibadi kuma abinda Allah yake aikatawa na adalci dangane da bayinsa wa uqubati man yastahiqqu ma minhum da kuma ladabtar da wanda ya cancanci ladabtarwa a sanya shi a wuta daga cikin ainihin bayin Allah huwa khairun mahdun tsantsar alheri wa inna ma yakunu sharran bin nisbati ilayhi su bayin ne abin zai zama sharri a wajen su. fa inna sharra waqa'a fi ta'alluqihim bihi domin sharrin ya faru ne saboda sun makalkale wannan mugun aiki wa qiyamihim bihi kuma suka aikata wannan mugun aiki la fi fi'lil qa'imi bi ta'ala ba cikin aikin da yake tsaye ga Allah madaukakin sarki ba ma'ana Allah gaba ɗaya sifofin shi na alkhairi ne ayyukan shi alheri ne ayyukan shi na hikima ne babu wani abu da ya zama sharri da Allah ya aikata ko da ya bayyana ga shi mutumin da abin ya same shi a matsayin sharri abin yana bayyana ne a gare shi haka da irin wato alaƙa shi shi ɗan adam da wannan aiki wayara annal husna wal qubha fil af'ali aqliyani yudrikuhum al aql kuma a cikin fatawar ibnu qayyim akwai cewa cewa abu kaza mai kyau ne ko abu kaza mummuna ne a cikin ayyukan da mutane suke aqliyani ayyuka ne na hankali yudriku hamal aqalu hankali na iya gane muni ko kyan wani aiki wallahu fatara ibadahu ala as sidiq Allah shine ya halicci bayinsa ya kimsa musu dabi'a ta ganin kyan gaskiya wal adl da ganin kyan adalci wal iffa da ganin kan kamewa daga barna wal ihsan da ganin kyan kyautai. wa muqabalatin ni'ami bishukri kuma Allah ne ya halicci bayinsa ya sanya musu ɗabi'a ta fuskantar abin da aka musu na alheri da godiya Allah ne ya kimsa ma bayi wannan cewa idan an maka aikin alheri to ka yi godiya wa fatarahum kuma Allah ya halicce su ala istikbahi A akan su dinga ganin munin kishiyoyin waɗannan kishiyan gaskiya ƙarya kishiyan adalci wato zalunci kenan ko kishiyan kamewa rashin kamewa ko sakin baki da almas da baza'a kishiyan kyautatawa shine batanci kishiyan godewa ni'ima shine butulcewa to Allah ya sanya ma bayi wannan ɗabi'a ta kyamatan kishiyoyin waɗancan kamar yadda ya sa musu ɗabi'a ta ƙaunar waɗancan abubuwa da ganin kyansu wa anna thawaba wal iqaba shar'iyani kuma cewa wato sakamako na alheri ko sakamako na ladabtarwa ga wanda ya shari shar'iyya ne to suna zuwa ne kawai a mizanin shari'a shari'a ce kawai ke faɗan cewa abu kaza in an yi akwai lada abu kaza idan an yi akwai ainihin zunubi da uquba yatawaqqafani ala amri shari'i wa nahyi suna dakatawa ne gwargwadon umarnin da shari'a ta bayar ko ta hana duk abin da umarnin shari'a ya zo akan cewa ayi akwai lada to shine in an yi za a samu lada abinda shari'a ta ce kada a yi in kuma an yi za a samu zunubi to shine kawai ke da zunubi wala ji ba ni an tariqil akal su kuma ba da hankali ake gane su ba ba kaman ainihin kyau da munin ayyuka ba ne. a'a sakamako da za a yi wa ayyuka na da alaƙa da shari'a ne ya ƙulu da daka ibnu qayyim yana cewa Allah allazi la ya ji yajidu ƙudu ilai hisabi. gaskiya wadda tibka da warwara ba ta iya shiga cikinta shine annal af'ala fi nafsiha hasanatun wa qabiha su ayyuka asalin zaman kansu suna kasancewa masu kyau ne ko munana kama annaha nafi'atun wa darra kamar yadda suke akwai cutarwa ko amfanarwa walakin amma la yatarattabu alaiha sawabun wala iqabun illa bil amri wan nahi amma babu wani abu na kyau na sakamako mai kyau ko mummunan sakamako da zai hau kan wannan aiki sai an shari'a ta ce ka yi sannan in kai za ka samu lada shari'a ta ce ka bari sannan ka bari za ka samu ainihin wato ladan bari shari'a ta ce ka bari sai baka bari ba sannan za ka samu dalili ma'ana a ɗabi'ance akwai ayyuka masu kyau da munana amma kyansu da muninsu kawai ba shi ke sanya a samu lada don an yi su ba sai in shari'a ta ce a yi su a samu lada kenan abu dan ya maka kyau a ranka kaga kyan shi sai ka ce bari ka yi shi a matsayin ibada in dai babu umarnin shari'a a kai to babu lada a kai. ina fata mun fahimci wannan haka wani abu dan kaga munin shi sai kaga bari ka bari kai a hankalinka ka san shi kana ganin munin shi sai ka bari alhalin shari'a bata ce a bari ba ba za ka samu lada a kai ba ina fata mun fahimci wannan to shine sai yake cewa kama anna Wa wurudil وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون الأمل الكبيه موجبا Kafin a aiko da shari'a ta hana ta yi umarni ko hani daga munin aiki, babu باب ذنبي أكنش duk da yake yana nan a matsayin mummuna alal misali shine lokacin da sahabbai suke ta shan giya kafin a haramta sun sani cewa shan giya ba kyau yana da muni saboda abin da take haifarwa bayan an sha za ta haifar da tambele da rashin hankali mutum ya ta magana ba shi da hankali yana yin abubuwa na bankunya da ban takaici duk da sun san da haka suke sha ko amma shari'a lokacin bata zo ta ce babu kyau ba to babu zunubi a lokacin mun gane wannan zama misali a aikace da zamu iya fahimta shine cewa abu yana matsayin mummuna ana aikata shi ba zai samu zunubi ba sai ran da shari'a ta ce kar a aikata bal huwa fi gayatil qubh yana nan cikin tsananin muni wallahu la yu'aqibu alaihi illa ba'da irsalir rusul Allah ba zai yi sakamako akan wannan abun ba sai bayan ya aiko da manzanni sun zo sun yi bayani fasujudu lishaitan wal awsan kaman dukawa da mutum zai yi ya gaida shaitan ko ya gaida wani gunki wal kadhibu da ƙarya wal zina da ainihin zina wal zul da mugunta cutar da bayin Allah wal fawahish da sauran munanan ayyuka kulluha qabihatun fi zatiha dukkanin su munanan aiki ne a karan kansu wal iqabu alaiha mashrutun bishar amma yin sakamako na ainihin wato uquba a kansu yana karkashin abin da shari'a ta ce kenan sakamakon ma za a yi shi ne gwargwadon abin da shari'a ta ce shari'a ta ce wanda ya sha giya a mushi bulala ba za a kashe shi ba ba za a mai fiye da abin da shari'a ta ce ba ina fata mun gane waɗannan waɗannan ra'ayoyin ibnu al-qayyim ne yake ta karanto mana yana summarizing mana su daga cikin littafan shi da maganganun shi dan mu gane wani irin malami ne wannan wa huwa har ila yau kuma ibnu al-qayyim yan'a anil ladhina yusammuna anfusahum bil mutasawwifa umuran tunafi shar'a yana kore wasu abubuwa yana kyamatar wasu abubuwa waɗanda mutanen da suke cewa kansu suna sufaye ‘yan ɗariƙu suke makalkale waɗannan abubuwan waɗanda tuna fi shari'a wanda suka yi karo da shari'ar musulunci ibn qayyim shi kanshi sufi ne za mu zo mu jiya da tafai da ya akan sufanci amma sufanci karɓaɓɓe a shari'a shine wanda mutum zai guje wa barna ya nace wa ayyukan alkhairi ya dinga zargin kanshi da gazawa ya ta kuka wajen tuna Allah da ƙoƙarin zikiri irin wanda ya tabbata a sunna karatun alƙur'ani ainihin neman falala yin azumi sallar dare da makamantansu ibn qayyim ya shahara da waɗannan ayyuka ina ba ta fahimci wannan to kuma yana da wasu mutane waɗanda yake ganin su ma ya rayu tare da su ana ce musu sufaye ne su kuma suna wuce makaɗi da rawa a wajen sufancin nasu to akwai abubuwan da suke yi waɗanda yake kyararsa a kai kalƙauli bi wahadatul wujud kamar magana da suke yi cewa komai ɗaya ne duka cewa abubuwa gaba ɗayansu suna komawa akan abu ɗaya ne shine Allah cewa din da kaga wata hadatta to extension ne na Allah da ya halicce ta wannan muguwar aqida ce ta ainihin su ibnu arabi at-ta'i muguwar aqida ce ta yan dariqa suna fadanta ana ji suna rubutawa to ibnu qayyim yana kyarar su akan wannan aqida wasu qutut taklif yana kuma kyarar su akan batar da ko tafiyar da taklifanci dan dariƙa idan ya kai ya kawo sai ya ce to shi babu wata shari'a ta hau kanshi yayi bauta yayi bauta yana ganin ya gama iya bautar da ya kamata wa Allah to shari'a ta fada kan shi da haka komai ya halasta gare shi abinda Allah ya haramta zai iya yi abinda Allah ya ce ayi zai iya kin yi da tunanin cewa taklifi ya fada kan shi ibn qayyim yana kyara ɗan dariƙa sufaye akan wannan wattafriqa baina shari'ati wal haqiqa hakanan yana kyararsa akan raba tsakanin abin da ake ce ma shari'a shine su ce abin da gama gari talakawa amawa suke aiki da shi na umarni da hani su kuma suna da hakika wadda suke aiki da ita wadda ta saba wannan shari'a da aka za a iya ganin abu kaza da ake ganin barna ne su sai su yi shi sai su ce suna da tawili a kai misali sai ga wani shehi ya yi kisan kai sai ce kuma wannan kisan kan shi yana aiki da wata hakika ne da ku ba ku sani ba ko ya yi zina ko ya yi luwaɗi ko ya ci abinci da rana da azumi ana zaune lafiya da ire-iren waɗannan abubuwa da sunan yana aiki da ta hakika ibn qayyim yana kyara ɗan dariƙa akan ire-iren waɗannan wata abudu bima lam ya'zan bihi Allah da kuma bautawa Allah da abin da Allah bai ce a bauta mai da shi ba kamar ruhubaniyanci kamar kin yin aure kamar mutum ya ta azumi kullum baya shan ruwa kamar ya ta sallar dare baya yin bacci da makamantan waɗannan abubuwa da 'yan ɗariƙa suke yi da yin salati wanda yake Allah bai saukar da shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai karantar da shi ba da yin sallah raka'a barkatai babu iyaka fiye da abin da shari'a ta tabbatar duka wannan at-ta'abbud nabi ma lam ya'zam bihi Allah ibn qayyim yana kiran yan dariqa akan wannan wata haqiquz zawq wata hakimul zawq da kuma sanya wato tsabar ra'ayi ɗanɗanan zuciyarsu shine abin da zai hukunta abin da za su duk abin da kawai ransu ya raya musu sai su yi su ce shari'a ne sai su ce haka ya kamata su rayu wa tarhil ilm da watsi da ilimi kin yin aiki da ilimi a wajen yin ainihin wato shari'a ko maganganu ko ayyuka wa taqlil min ahmiyatihi da kuma nuna cewa ilimi bai da wani muhimmanci kawai son manzon Allah ne yake da muhimmanci sallallahu alaihi wasallama wa tawakkul da kuma ainihin zama ci ma zaune mutum ya ƙin sana'a ya ƙin ainihin aiki ya ƙi komai da zai yi iktisabin rayuwa ya ce wai Allah zai kawo ya zaman shi kawai shine at-tawakkul wal uzla da ƙauracewa mutane mutum ya je ya kulla kanshi a cikin wani waje ko ya je daji ya zauna da sunan wai wannan ma ibada ne ya ta yi har ya haukaci wat tanfiri min az da gujewa aure ba su yin aure suna ganin wai aure idan mutum ya aure to yana ma san ya ji daɗin duniya ne kenan shi yana ganin ma duniyar nan akwai wani abu mai daɗi a cikinta duk wanda ya aure suna kyamashi suna ganin cewa ya zama mabarnaci kaga irin addinin fasto kenan to wannan duka suna da gaske abubuwan da ibnu qayyim yake kyaran yan dariqa game da su Allah ya shirar da mu wayara anna la ikbara fil uqud wal af'ali bi haqa'iqiha wa maqasidiha sannan da gaske ra'ayoyin shi a cikin fiqhu shine cewa a wajen uqud a wato kulla wasu alaƙoƙi kaman kasuwanci ko bashi ko yarjejeniya ko ciniki ko makamantansa shine al-uqud wal af'al da ayyukan mutane ana lura ne bi haqa'iqiha da abin da yake tsantsar haƙiƙan abin da aka nufata wa maqasidiha da manufar abu duna zawahir alfaziha ba wai zahirin lafuzan ba kawai wa af'aliha da kuma ayyukan da lafuzan suke hukuntawa ma'ana idan aka zo za a kulla aure ko za a kulla wani ciniki ko za a kulla wata wani ainihin yarjejeniya to za a lura da haƙiƙanin ɗabi'ar mutane da shari'arsu idan an ce za a ƙulla ciniki me ake nufi to in dai kai da ka ƙulla ciniki to wannan abin ake nufi ba za a yi ciniki kuma ka ce to ai kai magana ka ba haka ke nufi ba ko a ɗaura aure ka ce ai kai ba kana nufin ka aurar ba ne bayan an ɗaura ko ba kana nufin ka aura ba ne da ire-iren waɗannan ya ce za a kalli da asalin makasid ɗin ne wanda shari'a ta hukunta cewa idan an yi kaza to kaza ya kamata ya zama wa annal qasda ruhul aqd cewa kuma shi nufin shine asalin zuciyar wannan kullar yarjejeniya wa musahhihuhu wa mubtiluhu kuma shi ke tabbatar da shi ko ya bata shi fa atibarul qusudi ah, al maqsudi fil uqud da ka ah, min aula min itibarul alfas da nufatar abin da ke cikin kudirin wani kulli da ra'ayi yafi muhimmanci fiye da kallon lafuzza idan mutum ya zo ya saki mace abin da ya nufa shi ya kamata a kalla ba wai lafazin da ya faɗa ba haka idan mutum ya zo ya ƙulla wani ciniki abin da yake nufi da wannan cinikin shi ya nufa ba wai abin da ya faɗa a baki ba da alfaza maqsuda li ghayriha domin su lafuzza ana iya ɗaukan su a nufi wani abu daban da su wa maqasidul uqudi hiya allati turadu li nafsiha su ko manufar ƙulla yarjejeniya su kuwa asali su ake nufi in an zo yin wannan yarjejeniya وقد تظاهرت أدلة الشرع وقوائده على أن القصود في العقود مؤتبرة يتي an samu dalilai na shari'a sun bayyana da yawa da ka'idoji wanda suke tabbatar da cewa manufar kullar yarjejeniya su ne abin nufi wa annaha tu'assiru fi sihatil aqdi wa fasadi kuma cewa su suke da ta'asiri wajen inganci ko barnatar da wannan manufa wa fi wa hurmati ko wajen warware shi ko kullashi wa annal muta'aqidaini wa in azhara khilafa mattafaqa alaihi fil batil cewa kuma wanda suka kurgula yarjejeniya guda biyu mutum biyu da suka yarjejeniya ko da sun bayyana sabanin abin da ke boye fal ibratu bima admarahu abun lura shine abin da ke cikin zakatansu wattafaqa alaihi abin da suka yarjejeniya akan shi wa qasadahu bil aqd abin da kuma suka nufa da wannan ainihin kullar yarjejeniya ma'ana duk wani abu da za a kulla na yarjejeniya to ana kulla shi ne akan abin da yake sananne ma'arufi a shari'a abin da mutane suka san idan an yi ciniki me yake biyo baya shine canjin mallaka wanda ya bada kuɗi ya mallaki wannan abin wanda ya bada abin ya mallaki kuɗin da haka kowa na da yancin ya sarrafa abin shi ko to inda za a yi ciniki wani daga baya ce shi ba abin da yake nufi ba kenan a yana nufin wani abu daban kamar yace yana nufin ya siyar ne amma kuma zai ci gaba da rike kuɗin da kayan ba za a yadda ba ko ya ce yana nufin ya siyar ne amma za a ba shi rabi ko za a ci gaba da bashi wani kaso a cikin wani abin ba za a yadda ba za a ce a dole a yadda da abin da asali shari'a ma'arufi yake sananne cewa shine ciniki ina fata mun gane wannan to sai yake cewa wa qad ashhadu allaha ala ma fi qulubihima bayan kuma sun sa Allah shaida akan abin da ke cikin zukatansu fala yanfa'uhuma tarku takallumi fi halatil aqd da ka rashin yin magana a wannan lokaci na kulla ciniki ba zai musu wani amfani ba wa huwa matlubuhuma wa maqsuduhuma abin nan na cinikin shine abin neman su kuma shine manufarsu ba wani abu daban da za su kawo ba in sharadi suke so sai su bayyana shi a wajen ya zama an yadda da shi wayara har ila ibn qayyim da ra'ayi cewa anna taghayyur al-fatwa wa ikhtilafaha wa ikhtilafaha bihasabi taghayyur al-azmina wal amkina wal ahwal har ila yau cewa ibn qayyim daga cikin ra'ayinsa cewa fatawa shine maganar da malami zai bayar akan wani sabuwar waƙi'a cewa ayi ko a bari me hukuncin kaza algabta malam sai ya zama wannan abun malamin zai kalli yanayin rayuwa ne da abin da ya faru sai ya bada fatawa cewa abin ya halasta ko bai halasta ba yace to waɗannan suna canzawa da gwargwadon zamani da wuri wal ahwal da kuma gwargwadon yanayi wan niyat da gwargwadon niyoyin mutane wal awaid da kuma abin da zai fito daga cikin abun returns din za su samu ma'ana babu wata fatawa da za a ce fatawa ce ga ta nan guda ɗaya har abada ba magana akan nasibin zaki magana akan malami mujtahidi idan zai bada fatawa akan abu to zai iya bada fatawa yau gobe ko jibi ko bayan shekaru fatawar shi na iya canzawa game da wannan abu da gwagwadon canzawar zamani ko halin abun ko yanayinsa ma'ana aka tambaye ka Allah shiga mata malam me hukuncin yin kaza to a wannan lokacin za ka kalli yanayin wurin ne da yanayin mutumin da yanayin abin da aka ce me hukuncin shi ka bada fatawa ba maki bayan wani tsawon zamani sai fatawa kuma ta iya canzawa gwargwadon canzawar zamani ko yanayi ina fata mun gane wannan waya kulu haka nan ibnu qayyim na cewa innal jahala bi bidhalika ghalatun azimun ala shari'a ya zama malami mai fatawa ya jahilci irin wannan matsalar cewa fatawa fa is flexible tana iya canzawa is is abin is subjective to wannan jahilci ne babba kuskure ne ga malami mai bada fatawa a ce bai sawa ka ba ina fata mun fahimci wannan jama'a yansha'u anhu min al-haraji wal mashaqqati za a samu kunci da shiga cikin bala'i da zai biyo bayan wannan wa taklifin wa taklifi ma la sabila ilayhi da kuma ɗaurawa mutane abin da ba za su iya yi ba ma ya alamu anna shari'atar bahira allati hiya fi a'la rutabil a la ta'tibi abinda an san cewa wannan shari'a take gyararriya lafiyayya wacce take akan mataki na kololuwa dangane da gyara rayuwa ba ta zuwa da mashakka ba amin ba ta zuwa da taklifi wanda ba za a iya ba wahiya adlun kulluha don wannan shari'a ta musulunci adalci ce ga baki ɗayanta wa rahmatun kulluha kuma rahama ce gaba ɗayanta wa masalihun kulluha kuma masalih ne abubuwa ne wanda suke maslaha ta rayuwa gaba ɗayanta wa hikmatun kulluha kuma gaba ɗayanta hikima ce wa kad zakara amsilatan adida ala zalika ya ambaci misalai da dama akan haka zamu zo kansu insha Allah wayara hakanan ibnu al-qayyim ya da fatawa cewa annal muta'aqidaini hurrani fi ishtirati ma yasha'ani ala Allah yukhalifa hukumallahi cewa masu yin wata yarjejeniya wanda za su kulla wani ciniki suna da yanci na ainihin su sa wani sharaɗi wanda bai saba wa ainihin littafin Allah da hukuncin Allah ba wa anna ta'liqal uqud wal fusuh wat tabarru'at wal iltizamat wa ghayriha bi shuruti amrun qad tad'u ilayhi darura aw al haja aw al maslaha kace kuma rataya uqud yarjejeniya ko kulla wani abu da za a yi wal fusukh da wargaza wata ka'ida da za a yi ko wani kulli wat tabarru'at da kuma ainihin wato tabarru'i da mutum zai ce ya bayar da kaza wal iltizamat da iltizami da za a daura mutum wata shari'a wa ghairuha da wasu waɗannan bishurudi arata ya su da wani sharadi amrun al'amari da yake cewa qatta da'u ilayhi daruratu aw al haja aw al maslaha abu ne wanda dole kan tirsa su ai haka ko bukata ko maslahar rayuwa ma'ana mutum ne zai ba da filin shi ai masallaci sai ya ce gashi na bayar kaga yayi tabarru'i da shi amma sai ya ce a rubuta sharadin masallacin nan da za a yi shine ban yadda ko da da rana daya a nada limami wanda zai anshi kuɗi ba misali sai ya ce haka ban yadda a ba limamin masallacin albashi ba sai dai a samu limamin da idan zai yi sallar nan yana da sana'ar yin shi misali sai ya tsora wannan sharadin to wannan sharaɗin, bukata kan sa na ƙasa shi ko kuma larurar rayuwa ko kuma maslaha ko kuma ya ce ban yadda a yi sallar juma'a a wajen ba saboda ga wani masallaci na juma'a kusa da waje kaga maslaha ce wannan ko ban yadda a dinga yin kaza ba saboda maslaha ne a duba maslaha abin da zai zama al'umma ba su cutu ba ba su samu kansa a cikin haraj ba wannan ya halasta a haka kuma idan aka yi da wannan sharaɗin wajibi ne a cika shi bisa ƙa’idan shari'a matuƙar sharaɗin bai saɓa wa shari'a ba na iya tana daga cikin irin wannan sharaɗin da ibn qayyim ya kawo kuma ya bayani mai tsawo a shi shine sharaɗi dangane da aure cewa duk wanda zai aure ya idan ubanta ya masa sharaɗi cewa ba za ta bar garin nan ba ko sai ta gama makaranta ko ban yadda a yi mata kishiya ba yace in dai ka karɓa sai ka cika ibn qayyim ya faɗi wannan magana za a zo kanta yace saboda sharadi ne wanda bai saba wa littafin Allah ba domin yi mata kishiya da rashin yi mata halas ne ba shari'a ce ta dole ba haka kaita wani gari da rashin kaita halas ne to idan ka karbi sharadin to dole sai ka cika shi yace musamman saboda sharadin aure sa daga cikin sharadin da aka akka da cewa lalle ka cika su domin da shi aka halasta maka ita in kaga ba za ka yi cikawa ba ka gaya musu karara kawai shi kenan, ko su baka ko su hana ka je ka nemi wata amma ba irin yadda ake faɗa a fiƙi cewa ka musu wannan sharaɗin ba kome ka karya ba wannan baya daga cikin amana da ya kamata musulmi ya tunanin bari ya karya ta ina ba ta fahimci wannan wannan kuma magana shi shine daidai da haka ka je wai zafin soyayya ya sa ka je kai musu sharaɗin cewa ba komai ba za ta bar garin nan ba ko ba za a yi mata kishiya ba bayan 'yan shekaru kuma ka fara nema aure sai su ɗauko takardar rubutacciya dama da sa hannun lauya su ce togata ba ka isa kai ba sai dai ka saka musu yesu Allah ya shirar da mu a ai shine maslaha ce ta za ta sa haka ai ne ya san yar shi tana da mugun zafin kishi to kar a je yi mata kishiya ta kisan kai sai ce ka ai mata kishiya ne maslaha ko kuma yana ganin al'umma suna da buƙatar irin wannan karatun da take yace kar a bata ka hana ta karasawa ko misali maslaha kenan ko larura ma'anar larura misali ya riga ya shawo fanya na tarbiyyata da karantar da ita ta kusa kaiwa wani mataki bata kai gare shi ba bai kamata a katse mata ba shine ake nufi da larura da maslaha amma kai me kake nufi da naka tunanin jama'a wannan magana a fili take idan ka san ba za ka yi kashar din ba kai kakkai tun asali kada kai kawai dan me za a sa ka ce a ce a masharina mene eh ba ai shine shine dai wannan magana wannan baya da cikin sharadin da ba na Allah ba domin sharadin da ba na Allah ba shine wanda ya karya wata doka karara kamar a ce zaka aure ta amma baka sadu da ita ba to wannan shine ya saba altafin Allah shine wanda wa in balaga mi a sharadin ba sharadi bane amma won cewa ba za ka yi mata kishiya ba bai saba altafin Allah ba domin Allah ya halasta mutum ya rayu da mata daya ko da ita ne kuka alƙawari sai ka cika wa aufi bil uqud kar kai alƙawarin nan kawai bai taso ba ya kamata mu fahimci wannan karatu ne a cikin ilimi jama'a ba ra'ayi bane na san saboda ya shahara mutane suna yin wannan alƙawarin kuma suna karyawa amma kuskure ne gaskiya saboda Allah kuma na san mata za su so wannan karatu <laughs> za su ce an ba su satan ansa sai ki nemi lauya ya rubuta miki a sa sil a ajiye na'am Allah ya shirya da mu shi ne sai yake cewa wa an tad'u na'am fala yastagni anhu wanda yake wato bawa da Allah ya dora shari'a ba zai wadatu daga wannan maslaha ko wannan larura ba wal maqsudu anna li shuruti inda shari'i sha'anan laysa inda kathirin min al-fuqaha kaji magana abinda ake nufi shine su sharuɗa a wurin shari'a to suna da muhimmancin da malaman fiqh ba sa ganin wannan muhimmancin suna wasa da su fa innahum yulguna shurutan lam yulgiha shari'u suna watsi da shari'a waɗanda shari'a bata yi watsi da su ba wa yufsiduna bihal aqda min ghairi mafsada ko kuma su warware wani kulli ba tare da barna a cikin ba wa ha huna qadiyatan kulliyatan min qadaya shar'i alladhi ba'atha Allahu bihi rasulahu nan ga wasu mas'aloli masu muhimmanci daga cikin masail ɗin da Allah ya aiko manzon Allah ya tabbatar da su alaihi salatu wassalam ma ta daya anna kulla sharɗin khalafa hukuman lahi cewa duk wani sharaɗi wanda ya saba wa hukuncin Allah wa naqada kitabahu yayi fito na fito littafin Allah fa huwa batilun wannan sharaɗin ɓarna ne ka'inan mimma kana kowane iri ne to shine wanda kuke ishara Sharaɗin da duk ya saba wa littafin Allah ƙarara, to wannan ba a karba amma sharaɗin da yake cikin hudud na halacci ko rashin halacci to wannan amin halarci ba wajabci ba to wannan ana karba shar'i ne idan mutum yayi shine kamar mutum ya ba ku wuri ya masal akwai masallaci sai kuma yi muku sharadin cewa ban yadda ayi sallar juma'a anan ba to ba dole bane kowanne masallaci ya sharadi sallar juma'a da haka yana cikin hudud na halasci, in kuka yadda sharadin sai ku karba ko ya ce ga makaranta nan ku yi na gina muku ya kusuwa ne ku karantar amma ban yadda ku an shi kuɗin laraba ba ko kuɗin wata ba a makarantar kyauta in kuka karba kenan har abada bai halasta an shi kudin makaranta a makarantar ba in dai kun karba kun ga ba za ku iya ba kada ku karba na ba zan fahimci wannan jama'a in dai sharaɗi yana cikin halasti to babu ainihin laifi za a iya yin shi kuma idan an faɗe shi dole a bi amma sharaɗin da yake haramun shine kamar wanda muka ambata mutum ya baka ya aure ya ce ban yadda ka kawar da buzurcinta ba kaga wannan ya saba littafin Allah ba sunan shi aure ba wannan shaɗin ba zai karɓu ba ko ban yadda ainihin wato kwata-kwata a ce in za ta fita sai ta nemi izinin ka ba ban yadda ba za ta fita a ce sai ta nemi izinin ka tana da izinin fita ban yadda ta saka hijabi ba misali kaga wannan shine sharɗin da ake cewa wa in balaga sharɗin fa laysa bi sharɗin to anan idan zafin kan soyayya ya dibe ka kace ka ji ka yadda shine ko ka karya babu lifi ina ba ta fahimci wannan jama'a na'am tattauna sai dole sai an eh, a zo a sake zama a sake warware shari'in ko a biya ta compensation ko a roƙe ta ta yafe ko kuma a sai da za a amma dole sai an sake zama an sake rijeniya to ajiya kin gare ga yadda rayuwa ta kama kuma yanzu akwai bukata ya amarya don Allah ki taimaka ta to nawa za a biya ta a biya ta kudin wannan janye ainihin nata bangaren sharɗin za ta yi sannan sai a yi jama'a mu gane asali bai kamata ka yi da a samu wannan sharɗin domin Allah ubangijinka ya halasta maka kai mace fiye da daya har zuwa hudud na hudu to karka ka kuntata wa kanka wannan sharɗin kar ka kuntata wa kanka abinda Allah ya buɗa lima tuharimu ma ahallallahu laka tabtagi marata imra'ati dan neman yardan eh, ina sanaba ba na iktibasi daga ayan dan me zaka halasta wa kanka haramta kanka abinda Allah ya halasta maka dan kai wata mata ta yarda da kai bai kamata ka fara wannan tunanin batun asali kuma wan nisa'u haka kaseer in tace ba ta yarda ba sai karbi ta ka nemo ta tun asali kar ka saki a maka wannan sharadin domin in aka yi sai ka cika shi in ka cika shi ba ka saba wa Allah wannan shine magana gaskiya amma sharadin da yake na haramun shine kamar da muka misali mutum ya baka ya sai ya zauna ɗan boko suna irin wannan rashin mutuncin sai ya zauna ya ce maka to ya ta fa za ta fita ta yi aikin gwamnati za ta fita din da take so in tana da tafiya zuwa Dubai za ta tafi idan muna da wani taro namu na dangin mu muna zuwa ne mu yi duk lokaci kaza a gari kaza za ta tafi kuma babu muharrami in ka yadda da wannan ka yadda da banza yawa mun gane wannan ko wannan sharɗin bai yi ba saboda ya saba altafin Allah cewa ba ta tafiya ba sai da muharrami ba ta fita ba sai da izininka sai ta yi shiga ta kware duk wannan shari'a ce babu makawa game da ita sannan da ire-iren waɗannan to waɗannan idan aka ce za a sa maka su za ka iya yin tauriya ka ce ka yadda daga baya sai ka hutsare ka ce baka yadda ba ka kawo waɗannan soshin amma ko su bisa shawara kar ka yadda kar ka yadda a sa maka wannan sharɗin za ka yi aure a yi shi kawai keke da keke aure kawai to duka abin da ke cikin aure sanannu ne dole ka zama kai ne kawwam kai ke bada umarni kai ke bada hani in za a fita sai da izininka in za a tafiya a kwana sai da muharrami da sauransu duka ka ɗauki waɗannan a matsayin asali in sun ga za su baka haka su baka in ba za su baka ba nemi wata yaya ga sunan da yawa a gari ana ta nemai da za a yi da su Allah ya shirar da mu kar jama'a kan mu tsawaita magana akai saboda za a zo duka in Allah ya kai mu waɗannan kabaya ɗin duka za a tattauna su ɗaya bayan ɗaya insha Allah kuma littafi ne wanda baya buƙatar sharhi duka sharhin yayi da kanshi kaida ta ɗaya kenan kaida ta biyu asaniya anna kulla shartin la yukhalifu hukmahu cewa duk wani sharadi wanda baya saba hukuncin Allah wala yunaqidu kitabahu baya fito na fito da littafin Allah wa huwa mimma yajuzu tarkuhu wa fi'luhu daga cikin wanda ya halasta ayi ko a bari shine kaman yin aure na biyu da na uku ya halasta ayi ya halasta a bari kaman ire-iren su din kaman yin sallar juma'a cikin wani sallaci kaman an san kudin makaranta da yin da yi da bari duka ya halasta ko fa huwa lazimun bi sharti zai lazimce ka idan ka anshe shi a matsayin sharadi wala yustasna min hatayn alqadiyatayn shay'un ba a rage komai daga waɗannan ƙa'idojin guda biyu sharadin da saba littafin Allah ba a karba wanda bai saba ba ana karba idan an yi sharadi da shi wa qad dalla alaihi ma kitabullahi ta'ala wa sunnatu rasulihi sallallahu alaihi wasallama littafin Allah da sunnan manzon shi alaihi salatu wasalam da ittifaqin sa wa ittifaqus sahabati radiyallahu anhum duka waɗannan sun nuna cewa lalle waɗannan sharda abun aiki ne da su wa huwa yara butlanu tahayyuli ala al-ahkam ath-thabita shar'an ila ahkamin ukar bi fi'lin sahihin fi adh-dhahir Ya ce kuma yana ganin barnar tahayyul karkata nemo kawo dabara dangane da hukunce-hukunce tabbatatu a shari'a zuwa ga wasu hukunce-hukunce daban ta hanyar ayyuka sahihai a zahiri amma ayyuka ne na barna na wasa a cikin batsini kama huwa mazhabu jumhurul a'imma kamar yadda yake shine mazhabin gaba ɗayan limamai shine ka zo kana yin wani abu wanda yake a zahiri kaman aiki ne na shari'a tabbatacce amma a cikin zuciyar kana nufin wani wasa ne ko wata barna wannan sam ba a karɓar shi kuma baya fitar da kai daga uhuda kamar yadda yake shine aikin jumhurin limaman musulunci waqad ashaba rahimahullahu fi bayani al-adillati ala butlani hadha an-naw' min al-hiyal ya yi ainihin wato maganganu masu tsawo wajen nuna ɓarnar waɗannan dabaru hila dabara a cikin ainihin aiki mutum yi wani abu wanda zai zama yana da dabara ta gujewa wata ka'idar shari'a kamar irin abin da mutane suke yi su raba dukiyarsu don kar su ba da zakka na ba ta fahimci wannan ko irin hilar da ainihin mutane suke yi don kar a gane wato suna da nisabin zakka matan asali, asali shine su dinga fitowa da mazhari na ainihin wato talakawa su ƙi nuna suna da dukiya ko kuma yana da garken shanu da zaran sun kusa kaiwa lokacin zakka sai ya raba su domin an ce kar a haɗa rababbu ko sai ya sa su daban-daban ko ya raba kuɗin a wurare daban-daban ko ire-iren waɗannan dabarun ya ce duka waɗannan hila ne ba a karɓan su ba a ainihin wato kyale su suna kuma nan ana nan ana bin mutum bashin wannan abin da ya nemi gujewa ina fata mun gane wannan ko kuma irin abin da mutane suke yanzu musamman ka je Nijar sai ga mutum wai sai ya je gun likita sai ya je gun likita sai a rubuta mishi takarda cewa ba shi da lafiya ba zai iya azumi ba kuma lafiyar shi kalau sai amfani da wannan matsayin dabara yana sanya ta aljihun shi ta cin abinci da rana to ana bin shi duka wannan azumomin domin hila ce yayi dabara ce mutane a Nijar suna ina ina jama'a mu mutanen Nijar a Nijar ne za ka ga irin wannan dabara haka ne kuma la sai ga mutum katufa sahihi baya azumi da Ramadana da ka mishi magana sai ya dauko maka takardar doctor yace ai dakta ya bashi ya bashi ya certify din shi cewa ba zai iya azumi ba in yaje kawai zai zai lankwame wa dakta ne nuna mishi bai da lafiya ko ya basu wasu shi wasu ƴan kuɗi shikenan sai rubuta mishi takarda to shikenan wai yana ganin wannan ta saryan mishi da shari'a azumi sam ana bin shi duka azumin da bai ba Allah ya shirya da mu sai ya ce wa radda ala hujjaji man jawwazaha kuma ya maida martani akan hujjojin waɗanda suka halasta su jama'ar mazhabin hanafiya su ne aka san su da yawan kawo dabaru da ƙoƙarin kawo mutane mafita game da wasu abubuwa da ba za su iya fita daga gare su ba shine a samu mutum ya samu kanshi a cikin wani kunci sai a duba wani gefe sai a kawo mishi mafita Akwai an samu wani sarki ina jin ba na manta ba Abu Ja'far al-Mansur yayin matar shi saki da da alikin cewa wallahi in ta kwana a inda yake da mulki ita ba matar shi bace saboda ya ji haushi kawai da ya dawo cikin hayacin shi aka rasa yadda za a yi yanzu ina ya za a yi ɗauke ta yanzu a doki a guje a tafi iyakar ƙasar shi ta kwana a can dare bai yi ba babu yadda za a haka daga bagadaza saboda ko ina tafiya ce ta barkatai ɗin mil ya rasa da zai ya ta neman malamai malamai suka ce ina ba mafita da aka samu wani malami mai dabara sai ce a sata ta kwana a masallaci <laughs> ce ai masallaci baya cikin inda kake da mulki can mulkin Allah ne <laughs> kenan ko haka aka yi kuma to ga wannan hila kenan dabara ce akwai malamai masu irin wannan wayan sosai da dabaru wanda duk abin da kake so samu maka mafita to za su samu maka in ka saki matarka kenan sai ka je gun kace ai ka saki matarka amma kana ganin kai wallahi ka dau kana kaunata sai ya nuna maka to ai san da kake sakin baka cikin wani fushi ce ai da fushi ne sake ta to ai ba an san sakin fushi ai ai sakin ma gaba ɗaya bai yi ba malamai suna irin wannan rashin mutuncin. Allah ya shirya da mu to ne sai yake cewa um, uh, wa yara al-muhafazati ala huquqil ghurama yana ganin kuma cewa wajibi ne a kiyaye haƙƙin waɗanda suke al-ghurama'u wanda suke na, an tsallake ko wa sanada fi zalika ila hujajin min al-manquli al-kitabi was sunnah ya dogara a cikin haka game da hujjoji wanda aka cira tosu da Qur'ani da Sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qawalis sahabati wal a'imma da zantukan limamai da ainihin sahabbai wayara daga cikin mazhabin ibn al-qayyim akwai yana ganin cewa al-muhafazati ala huquqil gurama shine a kiyaye haƙƙin waɗanda suke waɗanda ake bi bashi al-gharim shine wanda yake ana bin shi bashi wa annal mudinun idza wa mudayyinun idza stagraqat amwaluhu bid-duyuni la tasihu uquduhu allati fiha cewa kuma waɗanda wanda ake bin shi bashi idan kuɗaɗen shi suka shige cikin bashi gaba ɗaya, to duk wani abu da zai ƙulla ta hanyar sadaka ko kyauta to ba za a karbi ba bai yi ba shine mutum ne ana bin shi bashi bashin ya fi ƙarfin income ɗin shi ya fi ƙarfin dukiyar shi da ake sa ran zai iya samu a shekara ko mahasul ɗin shi na noma da makamantansu sai kuma ya zo ya ɗauki wani fili sai ya ba wata islamiyya sadaka ko ya ba da kyautar mota ko kyautar wani abu to wannan kyautar da ya bayar ba ta yi ba alƙali ko shugaban musulunci zai sa a kwato kyautar a dawo da ita a biya mai bashin ma'ana kai da kake bin mutum bashi kana bin shi bashin miliyan ɗaya sai ga jigashin yana bai da kuma miliyan ɗayan nan sai ka jina kyauta da abin dubu ɗari biyar sai kai mazagun alkali ka ce to ina bin wani bashi ga shan yayi kyauta sai alkali ya kira shi sai ya dawo da kyautar nan sai a biya masu bashin shine ta ala huquqil ghurama yana daga cikin fatawashi kal hiba kaman kyauta wal bai'i bil muhaba da kuma ciniki ta hanyar musayi yi ciniki ta hanyar musayi wa ma shabaha zalika da abin da ya kama da wannan illa ma jaratil adatu bi fi'li abinda kawai za a iya barin shi ya yi, shine abinda al'ada shi ta gudana akan dama yana yin wannan an san shi yana yi shine da azumi ya zo an san yana sadaka da gero da dabino da makamantansu to ba za a hana shi yin wannan ba dan ya riga ya saba wannan koda bai biya bashin da ake shi ba mun gano nan jama'a amma abin da bai saba yi ba sai aka ji yayi to ba za a karba ba ya saba biya wa mutane kudaden aikin haji da umara sai aka ji ya biya to wannan jarat alaihi al'ada ba za a ce dole sai an kwace ba wa sawa'un fi zalika akan al almadiyun ko mahjuran alaihi sawa'un daidai wa daida shin wannan wanda ake bin bashi an riga an kama shi ne an rike shi yana under arrest am lam yakun ko ko yana sake ne yana yawo abin shi wa idza tabarra'a ala hadha alwajhi idan ya ainihin wato yi tabarru'i yayi kyauta a bisa wannan fuska falidda'ini an yatluba min alhakimi ibtala at-tasarruf to wanda ke bin shi bashi yana da yancin ya tafi gun alƙali ya nemi alƙali ya ɓata wannan ainihin abin da aka yi Shi ne kamar yadda muka misali mutum ne ana bin shi bashi bashi ya duk shi gaba ɗaya rasa yadda zai kuma sai kai da kake bin shi bashi kana jiran ya biya ka sai ka ji gayi can ya yi wata kyauta da abin da kake ganin za a iya rage maka bashin ka ko a biya ka sai ka je gun alƙali ko shugaban al'umma na wannan lokaci sai ka kai ƙara. sai alƙali ya kira shi a tattauna a tabbatar da abin ya faru haka ne eh akwai bashin ga tabbas kuma ga wannan abin ya bayar sai a kira wadanda ya ba wannan kyauta sai a dawo da kyauta a ce kyautar ba ta yi ba sai a ɗauka a biya bashin shine almuhafaza ala huququl da jama'a mun fahimci wannan ko mun ga muna da matukar bukata wato idan muna da kotuna na shari'a kenan ta gaskiya da gaskiya ta musulunci wanda alƙalan suka san abin da suke kuma mutane su gane dan ka kai mutun ƙara bai nufin ka ci mai mutunci ka kai shi ne a soke mishi wani nauyi dan mu a cikin al'adar mu ta nan kasashen arewacin Najeriya ba karamin alkaba'i ne a cikin kai mutun kara shikenan za ku shiga gaba haddiyan diya a ce ka kai shi sanda ka kai alƙali, alkali gashi tan ka ka mai sammaci saboda kaza saboda kaza ai shikenan kuma da dangin ka da na shikenan an raba zumunta babu yadda za a yi wata rana wani ya ga ya a gidan can a cikin yayanka ya ce yana so sai a ce kai ka san bala'in da ke tsakaninmu da ku kuwa ka san gabar da wani ya kulla ba laifi bane akai mutum gaban shari'a ya danganta ne akan me aka kai shi domin sahabbai suna kai junan su karagun annabi sallallahu alaihi wasallam ko mu taba jin wani ya dauki wannan matsayin zari'a ne yin gaba da dan uwan shi ba ma'ana wani haƙƙi ne ake ganin gara a karbe shi a hannunka tun anan duniya ya fi maka sauki akan a bari sai an je lahira wannan ya kamata ka dauka masoyinka ne wanda zai ce bari ya kai ka kara dan an san mishi haƙƙin shi a gurinka a duniya ya fi maka alheri sai ran da zai maka Allah ya isa kana ganin ka ci banza wannan ya fi cutar ka wannan zai ce maka Allah ya isa sai kuma ka ce an yi tafi dubu to wannan ya fi cutar ka wallahi da ka gane Allah ya shirar da mu to wannan bayanai kenan dangane da wasu daga cikin fatawoyi da ra'ayoyin Ibn al-Qayyim a cikin aqida da fiqh idan muka lura abu lura shine za mu iya tabbatar da bayanin da aka yi a baya cewa malami ne mujtahidi wanda kuma yake ihkamin ainihin nasoshin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi akan kowace magana waɗanda ba su ba baya karkacewa daga waɗannan matakai ya same su dan duka wannan fatoyin in ka bi su Za zaka ga baki ɗayan su daukacin suna da nassoshi da ayoyi da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke goyen bayan su da kuma asar na magabata daga cikin sahabbai da tabi'ai ba malami ne wanda yake biyan mazhaba ko ra'ayi ko san kai ko kuma abin da ya shahara a garin ba za kuma mu zo mu ji waɗannan maganganu dalla dalla insha Allahu wannan karatuka da ake yi idan Allah ya so talamizatu bayani akan ɗaliban da ibn al-qayyim ya yi kamar da muka shafa da cewa ana gane kimar malami ne da irin wato output din shi ta hanyar ɗaliban shi da rubuce-rubucen shi idan malami ya rubutu anan nan ake gane waye shi anan ne mutanen da suka biyo zamanin baya za su gane alkadarinsa idan malami ya yi ɗalibai a ake gane wane ne shi idan kana so ka san waye Sufyan ibn Sufyan sauri sai ka duba su waye daliban da yayi sune su Abdurrahman ibn al-Mahdi zaka ga su ma kansu bijiman malamai ne kamar yadda yazo a tarihin shi Abdurrahman din cewa tunda malam Sufyan ya gane ɗalibi ne mai hazaka in ya je gidan shi sai sai mako guda bai bar shi koma gida ba sai an yi kamar mako biya zaune a gidan malam sai a bashi awa biyu ko uku a ce ya je gida ya je ga mutan gidansu yana tafiya in ya ji shiru sai ya aika ya ce a je a ce yana jiran shi da haka ya yaye wannan babban malamin kana so gane waye imamu abu hanifa sai kalli ɗaliban da yayi su muhammad ibn hasan shaibani su ainihin abu yusuf Al-Qadi. ko shi ma haka ya ɗauke su ya jibince su ya mai da su na kusa da shi har zuwa yake ya ba iyayensu kuɗi incentive honorarium don su kyale mai su don ya ga waɗannan ba su dakon ilimin shi in kana so ka gane wane ne imam malik sai ka duba suwaye yayi su muhammad ibn yusufa su ainihin muhammad ibn maslama su ainihin ibn wahabin su isma'il ibn Malikin, manya-manyan malamai suwa imam bukhari yayi sai ka duwa ɗaliban shi su imam tirmizi haka dai haka dai haka dai imam ahmad yayi manyan malamai tunda kan shi abdullahi su abu su ainihin abubakar bin khallal da ire-iren su kowane malami ana gane kimar ilimin sa da irin waɗanda ya iya yayewa suka zama malamai to kalli kuma makarantar ibnu taymiya kalli irin jibajiban malaman da aka fitar daga makarantar kalli makarantar ainihin ibnu kasiri kalli makarantar shi wannan al'imamu ah, ibnu kayyib kalli makarantar ibnu hajirin kowace makaranta indiya ta kirki ce za ka tarar ta yaye ɗalibai na kirki na ƙwarai waɗanda wasu ma har su zarce malam ɗin na ba ta mun gane wannan da haka yana daga cikin lazumin tarihin malaman ƙwarai sai ka ji ana ambatar ainihin ɗalibansu waɗanda suka ainihin yayi wanda suka zama malamai a hannunsu shine malam nan zai lissafa mana wasu daga cikin ɗaliban ibnu qayyim waɗanda ya yayi su wa qad talaqa an al muallif rahimahullahu kathirun min al ulama'i al mashhud lahum bil fadli fi hayati shaykhihi wa ila an mata wa intafa'u bihi ayyaman tifa'i yace an samu malamai da dama waɗanda kathirun min ulama malamai da dama waɗanda talaqa an muallif wanda suka koyi karatu a gun wannan marubucin shine ibnu qayyim rahimahullahu ta'ala waɗanda suke malamai ne al lahum bil fadli fi hayati shaykhihi waɗanda tun malamin yana raye an shaida cewa su ma manyan malamai ne wa ila an mata har zuwa sanda ya mutu suna ta koyon karatu a gunshi wan tafa'u bihi ayyaman tifa'i kuma sun ci moriyarsa iyakar cin moriya domin ɗaliban malami su suke zuwa su ci moriyar iliminsa kuma su ci gaba da yaɗa ilimin bayan shi da haka za a ji labarinsa shi sa kaga allais ibn sadil musiri ake jin takaicin cewa bai da ɗalibai sanannu cewa matsayin shi ɗaya da imam malik a wajen ilimi tare suka koya ƙwarewarsa ba ta gaza ta imam malik ba amma imam malik allah ya mushi baiwa da falala yayi yi ɗalibai ya yi karantarwa shekara da shekaru kuma qamu bi ɗaliban sun je sun yayata iliminsa amma shi fa lais sa'ad bai samu wannan alfarma ba allah bai mishi wannan falalar ba ɗalibai ba su yada iliminsa ba sannan rubuce-rubucen da ya yi kuma ya samu wata matsala da malaman garinsu ya saka littafan da ya rubuta gaba ɗaya zai tafi wani gari don neman ainihin wato wata bukata ko zai je karantarwa aka samu wasu 'yan ta'adda suka je suka huda jirgin ruwa jirgin ruwan ya nutse gaba da littafan suka narki sai da ya kusa zautuwa jama'a gaba ɗaya ilimin shi ya tafi a cikin wannan jirgin ruwa saboda kawai su malikawa ne masu mugunta asubanci shi kuma fi sanin maliku amma baya wannan ta'assubanci kawai ne laifin da ya musu da mun kasan misira ta daga cikin ashirin da suka shahara da wannan ta'assubancin na malikiya an sha dukan mutane a hukunta su a rawan su akan sun bada fatawa ta saba wa imamu darul hijira wannan duka tabbatattu ne a tarihin waɗannan mazahib da tarihin waɗannan rigingimu da aka yi a ƙasar misira Allah ya shirar da mu to a takaice shine anan zai kawo mana bayani dangane da wasu daga cikin ainihin ɗaliban al'imamu imamu ibnu qayyim al-jawziya faminhum daga cikinsu akwai al'imamul hafiz zainuddin abul faraj abdurrahman ibn ahmad ibn rajab al-baghdadi thumma dimashqiyul hanbali العالم الزاهد العمدة الثقة صاحب المؤلفات المفيدة في الحديث والفقه والتاريخ وقد لازم مجلس المؤلف إلى أن مات توفي رحمه الله سنة 95 بعد المائة السابعة للهجرة daga cikin manyan ɗaliban ibn qayyim akwai al-imamul hafiz babban limami mahaddaci zainuddini wanda ake lakabi da zainuddin abul faraj baban faraju abdurrahman ibn ahmad ibn rajab ibn rajab bin hanbali da kuka sani mai littafin jami'ul ulumi wal hikam ko da littafi gashi nan zailu azzail ala tabaqatul hanabila wanda yake karishe ne akan tarihin malaman mazhaban hanabila gashi nan mujalladi hudu ana babban malami wanda yake thumma al-baghdadi mutumin kasar bagadaza thumma dimashqi sannan kuma daga baya zo na dimashqu al-hanbali wanda ya koyi ilimi karkashin mazhabin hanbaliya al-alim babban malami az-zahidu mai gujewa duniya as-sikatu al-umdatu babban madogara abin yarda a cikin ilimi sahibul mu'allafatil mufida ma'abocin rubuce-rubuce masu amfani fil hadisi wal fiqhi wat tarikh a cikin ilimi na hadisi da ilimi na fiqhu da ilimi na tarihin musulunci gashi da yanzu an bata daban shi a cikin hadisi littafin wato sharhin arba'una hadisa wannan sharhi nashi gaba ɗaya ma ba a fahimci me imamu nawawi yake nufi da littafin arba'una hadisa ba sai a wannan sharhin mu anan Allah ya taimake mu mala albani Allah ya ji kanshi da gafara ya karantar da mu kuma mun san irin ilimin da muka diba a littafin a jami'ul ulumul hikam har sai ka fara tunanin ma wai arba'una hadisa din nan ce dai wanda aka koya mana muna islamiya dan musan da muka islamiya babu wani tafi da ake kora na hadisi a lokacin irin su waɗannan waɗanda ake yi yanzu dinnan kaza kaza ga sunan sittuna saba'una duk babu su lokacin arba'una hadisa ce ko ina ita ake koyarwa to amma duk mun karanta ta mun haddace ta duk mun iya hadisan nan amma wallahi ba mu sa abin da ke cikin su na falalar ilimi da irin fawaid da zaka ji malamin yana fitarwa ba dan littafi ne ai mujalladi kankame mai kama wannan amma kuma matanin kwaya nawa ne gaba daya haka ne kamar dan handa out dan pamphlet saboda ya iya kokarin fitar da asali cewa wannan littafin ya dauke da hadisai ne waɗanda suke jawami'ul kalim ba kawai haka nan nawawi ta tara su ashwa'iyan ba a hadisai ne masu kalma yar kaɗan amma kuma ma'ana mai faɗi su ne hadisan da nawa ya kawo don haka a ƙarƙashin haka al’imamun ah, ah, ibn rajab ya iya ƙoƙarin fitar da waɗannan ainihin wato fawai ɗin ka gan shi littafin ibn rajab wannan shi ne littafin jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'u na hadisa ta nawawi shi littafi ƙatoto guda ɗaya, ilimi ne a cikin shi zankame fawaid na hadisi na fiƙihu na tarihi na ƙa'idojin usul fiƙi da makamantansu to malamin da ya yi wannan ibn al shi yayi shi ka ga lalle yayi aiki dan ko yanzu ne yana da gaske abin da za a gane wani ƙwararren farfesa ne a ga cewa sanda zai ritaya ya bar farfesoshi a baya wanda shi ya horar da su suka zama haka amma idan aka wai ga aka wai a gabe yayi kowa ba wannan ba farfesa ne na arziki ba kai ko tela kake yi a ce ka gama tela shekara da shekaru amma baka taba yayi kowa ya iya tela ba ko kana direba ka gama tuki duk babu inda baka sani ba a kasan nan babu ramin da baka sani ba ga nan zuwa Lagos ka san yawan ramukan da ke kan hanya ko da rufa'i da zaka tafi ko amma kuma a bincika su waye waɗanda ka koyawa tuki sai a ga babu kowa wani kuma tashi bai koya mata mota ba kaga wannan ba direba ne ƙwararre ba dan ta kife ne <laughs> ina fata mun gane wannan to haka a cikin malamai mu gane jama'a wannan ka'idar iya gane malami shine idan ya horar da malamai ya iya ya iya graduating malamai to ka duba littafin gashi littafin ibnu Rajab al-Hanbali wanda ake fi sani da suna jami'ul ulumi wal hikam babu shakka ya ci sunan shi jami'ul ulumi wal hikam tattara ce ta ilimi da hikimomi bayan yayi sharhin hadisan guda 40 kuma ya ƙara wasu goma waɗanda su ma yana ganin cewa suna ɗauke da irin waɗannan qawaid din na jawami'ul kalim kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Bukhari da Muslim da gaskin abinda Allah ya mushi alfarma da shi akan sauran annabawa yace kuma an bani jawami'ul kalim shine magana dunkulalliya hadisi zaka ga rabin satara la tagdab sai ka ji an yi littafi guda kan shi ire-iren waɗannan hakan nan yana da tafi a cikin fiqhu na Hanabila da kuma wa tarikh shine nake ishara ga littafin da ba wani mai kuma na shi gashi can a can littafin Jami'ul ulumi wal Hikam zainu tabaqatil amin Hanabila gashi nan mai wannan yawaye eh, shi shine shine ko duba sunan shine ba shi bane wannan wannan tabakat din ne tabaqat ne yana nan a kusa akwai akwai littafin tabaqatul hanabila wanda alqadi abul husaini alhambali wanda aka fi da suna abu ya'ala al'imamu abu ya'ala shi ne littafi mai suna tabakatul hanabila shi nan gashi shi mujalladi uku ne wanda ainihin wato shi wancan al'imamu abu ya alaɗin yi tarihin hambalawa malamai wanda ake dangantawa ga mazhabin hanabila sawa'un da gaske hanabilawan ne ko ko dangantawa ce kawai to su yake ta kawo tarihinsu to bayan ya rasu da shekaru da dama don shi wannan ya rasu shekara 526 biyar da ashirin cikin tsakiyar karni na shida kenan da ya rasu can bayan kamar shekaru 300 kuma amin kamar shekaru ɗari biyu sai kuma shi wannan malam dan makarantar malam ibn qayyim din nan shine ibn rajab ko sai zo sai ya cikatu shine sai ya kawo tarihin malaman da suke hanabilawa ne amma sun rayu bayan wancan shekara ta tiki ko kuma shi wannan bai ma san da su ba shine yayi kuma na shiga shi mujalladi biyar ne shi kuma wannan shine ga yanan az-zailu ala tabaqatil hanabila al-imam al-hafiz abdurrahman ibn ahmad ibn rajab littafin shi ne duka waɗannan duka waɗannan alherin makarantar Ibrahim Kayyim ne kenan jama'a mun gano wannan da kyau ko shi za muke fata wannan makaranta mu ita ba insha Allah za ta haifar da malamai daga cikin yaran da kuke gani insha Allah duka malamai ne nan gaba bayan shekaru 30 40 za a ji suna tumbatsa ilimi insha Allah to lokacin za a zo a yi tarihin makarantar Malam Albani ba wai munan da muke dan takifanci ba waɗannan da za su zo daga baya jama'a su ne za a yi asalin malaman saboda suna sha daga mamba usafi sun ji a bakin albani sun ji a bakin su abdusamad sun ji a bakin su abu ammar kowa ya koya musu karatu da aka gaba ɗaya sun narke koya a cikin karatu ba ganin tun yanzu sai ka ji an ce wani yaro karami ya tsare wani malami a can ƙauyen su ya rasa da zai da shi yara ƙanana ɗan ya akarami sai ka ji labarin yaro a can garin su gaba ɗaya ya rikita malaman garin saboda ba wanda ya hadisi saba'in a garin shi kuma ya iya saba'un hadisa fes kamar fatiha to ha ko wani ma zama liman <laughs> to kaga waɗannan insha Allah bayan shekaru manyan malamai ne da haka ku dage ya ku yaran Albani Science Academy Allah ya sa ku akan hanya ta gari na'am wa qad lazama majlisal mu'allifi ila ammata wannan malami Ibn Rajab ya lazimci majlisin al-Imam Ibn ainihin wato Qayyim har da ya mutu har sai da ya mutu yayi ilimi yayi ilimi amma bai yayi kanshi ba to wannan kuma daga cikin afa na daga cikin cutar ɗalibai suke samu shine sai mutum da kanshi kawai sai ya yi kanshi malamin shi bai yi shi sai ya je ya kafa majalisin sa shikenan sai ya zo bayan ɗan lokaci kankani sai ɗan iya abin da ke gani ya samu kawai sai ya kare kamata yayi ka zauna har sai malamin ka yi ka da kanshi ya ce lalle ka zama graduate ya baka ijaza je ka karantar sai ka tafi karantar ko kuma ka bari har ya mutu ka zauna har in ya riga ka mutuwa to sai kai malanta amma irin wannan fitinar da mutane suke samun kansa a ciki bala'i ne zamanin ah, al-imamu Abu Hanifa da muke faɗa da su wani ɗalibin shi daga cikin ɗalibai masu hazaka zufar yi irin wannan dan fancin matar shi ta zuga shi tace kai kana ta zauna a gaban Abu Hanifa gashi ka iya fiƙihu ka iya ilimi ba za ka je ka wada majalisin ka kai ma a ji labarin ka ba kazan mu kuma mutane galibi bayin ra'ayoyin matan mu ne ko da yan siyasar mu da malaman mu ba kowa ne yake iya fin karfin ra'ayin matan shi ba za ga an ce an ana neman a samu kan shi kan oga to abu ta wajen hajjiya duk wanda yake dan fada to shikenan ya gama da ogan to ta bashi wannan ra'ayin ya gani to aika ne fa kawai sai aka daina ganin shi a makarantar malam Abu Hanifa ashe wai ya canza ya bude makaranta ya fara karantawa to Abu ni Abu Hanifa in daga dalibai ya tambaya ina wani ina wani kullun ina zufar babu zufar babu labarin shi har dai yan gulma suka ce ai mun ji labarin ya bude makaranta yana karantarwa wani ma yana zuwa wurin ya dan ja jama'a shikenan a ciki wanda suke ganin cewa shine jagoran su haka ce Abu Hanifa ya ce ya bude makaranta eh a to ai ku bai kai bude makaranta ba amma bari mu bashi jarabawa sai ya ce ku je ku ce mishi na ce eh, ku je ku kai mishi fatawa fatawa ita ce mutum ne ya kai ma tela dinki sai telan ya ka je karba sai ya ce ƙarya kake ba kwame dinki ba aka yi bugun duniya ne ce ba kawo mishi ba haka haƙura ka tafi daga baya wata rana sai kawai ya kawo maka ɗinkin kaɗin kake ce ga ɗinkinka to shin ya halasta za ka ba shi kuɗin ɗinkin ko ba za ka ba ba sai ce kuma duk fatawar da ya bayar ku ce ni abu hanifa na ce kuskure ce in ya ce za a ba shi kuɗi ku ce na ce kuskure ce in ya ce ba za a ba ku ce na ce kuskure ce haka je ɗalibai suka je suka kai mishi wannan fatawa ta imtihan kenan ko ana gwada shi farko ya ce ah, za a ba shi kudin shi da ya yi aiki suka ce abu hanifa ya ce kuskure ce yin shi ce to ok tun da ya ce kuskure to ba za a ba shi ba ya ce abu hanifa ya ce ita ma kuskure ce ce to yin shi ce to ku bari zan yi binciki. <laughs> ya je ya kwana bai bacci ba gari na wayewa a sassu ba kawai sai ga sha gida abu hanifa yana zuwa abu hanifa ya ce mashi ka zo ne akan fatawa dangane da mai ɗinki da ya yi musun kaya ya ce wallahi ta mara ita ta kawo ne <laughs> ita to ka je karar makarantar ka tukun na ka dawo <laughs> shi kenan dalibai ya dalibai to shikenan an rufe makaranta jama'a kowa ya kuma inda ya fito ya dawo ya zauna da ya zauna sannan aka ba bashi amsar tambaya aka nuna shi cewa to kaga ka isa ka bude makaranta ba har yanzu tunda akwai masail gama gari irin waɗanda ba za ka yi amsawa ba amsar da imamu Abu Hanifa ya bayar shine cewa idan ya kawo ɗinkin sai an bincika yaushe ya dinka shin ya ɗinka ne kafin ya musu ko ko ya dinka ne bayan ya yi wannan musu idan ya zama na ya ɗinka ne sannan ya musa cewa an kawo mishi to sanda ya ɗinkin ya ɗinka wa mai kayan ne za ka za a biya ka kuɗin aikin da kaiwa wani idan ko sai sanda ya musu kayan nana a matsayin kyalle ne bai riga ya ɗinka ba ya musa sai ya ɗinka to yanzu ya ɗinka wa kanshi ne to ba za a biya shi kuɗin aikin da yau kanshi ba fatawai kenan ji abu hanifa <laughs> zubar ya a takaice rufe makarantar shi a shi ne. ya ci da zuci to bai kamata ka ci da zuci ba shine irin abin da yanzu yan boko suke kana SS1 ka ce zaka yi wayek zaka gwada neko zaka gwada jam duk wannan ci da zuci ne na ba da jama'a mun fahimci wannan ko kuma ka kwashe kuɗinka gabaki daya ka je ka siyo roba roba ba ka da na mai da zaka saka ba ka da na garan bawul wannan ma duka ya daga cikin ci da zuci a cikin rayuwa ka bi rayuwa a hankali har ka kawo kan inda ya kamata ka kawo to yana daga cikin ɗaliban da suka zauna a majalisin malamin har ya mutu kamar yadda shi ma malamin shi ma ibn qayyim haka ya zauna a majalisin malamin shi a ibn taymiya ko har ya mutu Shekarar shi goma sha shida mun ji labari a hannun ibn taymiya yana koyon karatu ba wai dan bai iya ba a'a dan kullun yana samun fawaid wanda suke yake karuwa da su shine wani lokaci can lokacin mal albani yana raye Allah ya ji kanshi wani yazo ke gaya mun cewa wani malami wani ne a garin nan da yake ganin shi ya isa malami kuma ya san ni ya san malam mai shago wai ya je yana ce musu shi yana mamaki ya zai a ce da malam asgar da malam mai shago wai har yanzu wai suna zuwa majalisar albani suna zama a musu karatu shi yana ganin wannan ai sun wadata da katin albani wani ya zo ya kama wannan gulma sai na ce a to shi ba ya wadata ba ni na san ban wadata ba da kai sa nake zuwa kawai haka na ce irin wannan ne to har wani ma ya dinga maka tunanin ya kamata kai ma fa kai tawaye ko ya kamata kai ma ka samu yanci ma'ana mutane ne suke ziga suke ziga ka a matsayinka na ɗalibi ko mai karantawa kar ka sake ka ji ziga in ka sake ka ji ziga za a kai ka a baro kar ka sake jahilan anguwa ko mutane ko 'yan ba na iya su ce ma ai ka iya su ce kai ma zo kamar tafsiri ai kai ma malami ne kai ma ba ka yi digiri ba kai ma ba ka yi hadda alkur'ani ba ba ka taɓa yin kaza ba haɓa da Allah zo kai mana idan kai ka san baka iya ba kar ka yadda da za a buga a raya kar ka yadda ka ce za ka yi shikenan su gama hayane su kuma kuma ka zauna aida da kake zauna lafiya yafi ma sauki abinda ka san zaka iya shi zaka yi wanda ka san ba zaka iya ba ka guje shi amma galibi mutane suka rudu da wannan ainihin magana da wannan tuntuni da mutane za su musu kamata yi ka bari malamanka su nada ka a matsayin malami ko alal aqal sa'o'in karatunka su yadda ka iya amma ba jahilai ba dan kamar da ibnul eh, taymiya yake faɗa ne a cikin ainihin littafin abin nan littafin zar'u hadin aql wa naqal yace su jahilai matsalar su yadda yadda akai ba sa gane malami saboda ba su taba taka matakin ilimi ba zaka ba su iya sanin waye malami waye jahili su kuma malamai saboda sun taka matakin jahilci sun wuce to duk sun gani gane jahilci za su iya gane jahili ne ko da ya gari ga malamai sai ka suna cewa wani ba malami bane sai jahilai su kuma su ga to ai malami ne su ce malamai na da majuna hasada yadda ka san talakawa ba sa gane mai kuɗi masu kuɗi suka san junansu yanzu ka je ka neman auren yar talaka wanda yake da kwaɗayi ya ce sai mai kuɗi za ka iya mushi babarudo za ka iya mushi camouflage kuma ya takara da kuɗi da ka zo ka mashi kyautar dubu talatin shi kenan sai ka ruɗa shi kai ma kuma hala bashi ka ci ko kuma albashin ka kwashe gaba ɗaya kai kyautar sai ya ɗauka kana da kuɗi in za ka zo ka aro mota kullum ka canza riga in ka zo ka ba yaran gidan hamsin hamsin talatin talatin shi kenan sai ce kana da kuɗi ka je kawo mata gidan haya na dubu ɗari uku bai san cewa masu kuɗi ba su zama a gidan haya ba sai ce kana da kuɗi kaga saboda me shi talaka ne bai san me kuɗi ba amma masu kuɗi duk wani abin da za ka yi da kai wata magana za su gane ka ko da ka zauna a cikin su aka yi magana ɗaya biyu za su gane baka da kuɗi to haka malamai suke da su da jahilai malamai suna iya gane jahilai amma jahilai ba sa iya gane malamai to idan ka bari jahilai su suka gano kai malami ne suka naɗa ka to sun maka naɗin banza wannan nadin nasu ɗaya yake da nadin tsimma suka yi maka mun gane wannan jama'a da magana gaskiya ce wallahi dan ana samun wannan matsalolin za ga wani SS2 yake fa a haya Islam amma sai ka ji shi akan mumbarin wa'azi yana wa'azi wai an nada shi malin na wa'azi ko ka gan shi a TV yana tafsiri wani ma korar shi aka yi a makaranta bai iya ba ko da satan ansa ya kai labari ko kuma yi da tarihin koyon karatu gaba daya irin zazzaki amma kuma ya zama malami gaba da aka bi tarihi rayuwar shi babu sanda za a samu wata uku waɗanda ya sacrifice din shi yana zuwa gun malamai amma kuma ya zama malami to kaga duk irin wannan bala'in shine nadin da jahilai ke wa mutane a matsayin malamai shi sa boko sun fi mu kan gado mu yan arabiya za ga aboko kafin a ce kai dakta ne sai daktoci sun tare sun yadda da daktancinka haka ma ce kai farfesa ne sai sun tare sun ce kai sun yadda sai an aika wa farfesoshi rubuce-rubucenka sun gani sun ce eh lalle wannan ya kai matsayin a bashi farfesa akalla mutum uku hala sannan za a baka kafin a ce ka zama kana da masar sai an tara waɗanda suka taɓa yin masar da yawa sun ga abin da ka yi amma mu waɗanda ba su ita da baki ba kai ka ɗan ita da bakin ka su ce kai malami ne kuma ka yadda shikenan turo maka mai maza baki a buɗe maka dallalaini kai wata guda kana qur'ani ta'addanci Allah ya shirar da mu ina ganin bari mu bayar mu kwana anan mu bi mu tashi akan wannan gaba kawai ta talami zata hudun nan saboda lokaci ya kure kuma ga ainihin wato dare ya riga ya yi sai mu kwana sha Allah abinda muka faɗa daidai muna fata Allah ya ba mu ladan shi Allah ya tsare mu daga ainihin wato barna da shirka da san zuciya Allah muna roƙonka dan girman zatinka da falala ainihin wato Allah madaukakin sarki muna roƙonka dan girman zatinka Allah ka ji kammala albani ka mishi rahama Allah ka sa ya huta Allah ka karbe shi shahidi shi da Abdullahi da matarsa Umma Abdul Barri muna roƙon Allah ya yi abin da suka bari a baya na karantawa da ainihin ɗalibai da dangi da wannan ainihin cibiya mai albarka da ya ban mana a baya muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gyara mana ƙasarmu musamman arewacin Najeriya ya kawo mana da bala'o'in da suke fama da su na tsaro da ainihin tsoro da talauci da zalunci da makamantansu Allah ka gyara mana zuwa abin da yake shine alkhairi Allah ka jika magabatanmu daga cikin iyaye da ƴan uwa ɗalibai da malamai da sauran da suka riga mu Allah ka sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh fara mai karatu